Irmiya Sura shida Abokan gaba sun kewaye Urushalima Ku gudu neman mafaka, mutanen Benyamin, ku gudu daga Urushalima, ku busa ƙaho a Tekowa, ku ba da alama a Bet Hakrim, gama masifa tana zuwa daga arewa, mummunan hallaka ce kuwa, zan hallaka ɗiyar Sihiyuna, kyakkyawa da kuma mai laulayi, makiyaya da garkunansu za su taso mata. za su kafa tentunansu kewaye da ita, kowanne yana lura da sashensa, mu shirya don yaƙi da ita, ku tashi bari mu fāɗa mata da tsakar rana, amma kai to, rana tana faɗuwa, inuwar yamma kuwa sai ƙaran tsawo take, saboda haka ku tashi, bari mu fāɗa mata da dare, mu rurrushe kagaranta, ga abin da Ubangiji Maɗaukaki yana cewa, Ku sassare itatuwan, ku tilla ƙasa kewaye da Urushalima, dole a hukunta wannan birni. saboda ya cika da zalunci, kamar yadda rijiya takan ba da ruwanta, haka birnin yake da muguntarsa, ana jin labarin rikici da hallaka a cikinsa, ciwonsa da mikinsa kullum suna a gabana, ki ji gargaɗi, ya Urushalima, ko kuwa in juya da gare ki, in mai da ƙasar ki kufai, don kada wani ya zauna a cikinta. Ga abin da Ubangiji Maɗaukaki yana cewa, Bari su yi kalan raguwar Isra'ila, a yi kalan sarai yadda ake yi wa inabi, ka sake miƙa hannunka a kan rassan, kamar mai tattara inabi, ga wa zan yi magana in kuma gargaɗar, wa zai saurare ni? Kunnuwansu sun toshe don kada su ji, Magana Ubangiji ta zama abin zargi a gare su, ba sa jin daɗinta, amma ina cike da fushin Ubangiji, kuma ba na iya kannewa, ka kwararo shi a kan yara a titi da kuma a kan samarin da suka tattaru za a kama miji da mata a cikinsa, tsofaffi da suka tsufa tukub, za a ba da gidajensu ga waɗansu tare da gonakinsu da matansu, sa'ad da na miƙa hannuna, Gaba da waɗanda suke zama a ƙasar, in ji Ubangiji, daga ƙarami zuwa babba, dukansu masu haɗama ne don riba, har ma da annabawa da firistoci, dukansu suna aikata rashin gaskiya, sukan ɗaura mikin mutanena sai ka ce mikin ba shi da matsala, suna cewa lafiya lafiya, alhalin kuwa ba lafiya, suna jin kunyar halinsu na banƙyama? A'a, ba sa jin kunya sam, ba su ma san yadda za su soke shi ba, saboda haka za su faɗi tare da faɗaɗɗu, za a hamɓarar da su sa'ad da na hukunta su, in ji Ubangiji. Ga abin da Ubangiji na cewa, Ku tsaya kan hanyoyi ku duba, ku nemi hanyoyin da, ku tambayi inda hanyar mai kyau take, ku yi tafiya a kanta, za ku kuwa sami hutu wa rayukanku, amma kun ce, Ba za mu bi ta ba, na naɗa muku masu tsaro a kanku, na kuma ce, Ku saurari ƙaran ƙaho, amma kuka ce, Ba za mu saurara ba, saboda haka, ku, ya al'ummai, ku lura, ya shaidu, abin da zai faru da su, ki ji, ya duniya, zan kawo masifa a kan waɗannan mutane, sakayyar ƙulle-ƙullensu. domin ba su saurari maganata ba suka kuma ƙi dokata. Babu riba a kawo mini turare daga Sheba, ko rake mai zaƙi daga ƙasa mai nisa? Ba zan karɓi hadayinku na ƙonawa ba, ba na jin daɗin sadakokinku, saboda haka ga abin da Ubangiji na cewa, Zan sa abin tuntuɓe gaban mutanena, mahaifi da ’ya'yansa maza za su yi tuntuɓe a kan juna, maƙwabci da abokansa za su hallaka. Ga abin da Ubangiji yana cewa, Duba, sojoji suna zuwa daga ƙasar arewa, babbar al'umma ce ta yunƙuro daga iyakokin duniya, suna riƙe da baka da mashi. mugaye ne kuma marasa tausayi, motsinsu kamar ƙugin teku ne, da suke hawan dawakansu suna zuwa a jere kamar wanda ya yi shiri yaƙi don su faɗa miki, yaɗiyar su hiwuna Mun ji labari a kansu, hannuwansu kuwa suka yi laƙwas, azaba ta kama mu, zafi kamar na mace mai naƙuda. Kada ku fita zuwa gonaki ko ku yi tafiya a hanyoyi, gama abokin gaba yana da takobi, kuma akwai razana a ko'ina. Ya mutanena, ku sanya tufafin makoki, ku yi birgima a toka, ku kuma yi kuka mai zafi, irin wanda akan yi wa ɗa tilo, gama nan da nan mai halakarwa zai auku mana. Na maishe ka mai jarrabawar ƙarfe, mutanena ne kuwa ƙarfen don ka lura ka kuma gwada hanyoyinsu; su duka masu kai ne ’yan tawaye, suna yawo suna baza jita jita, su tagulla ne da ƙarfe, dukansu lalatattu ne, mazuga yana zuga da ƙarfi don ya ƙone dalma da wuta, amma tacewa yana tafiya a banza; ba a fitar da mugaye, ana ce da su. azurfar da aka ƙi, gama Ubangiji ya ƙi su.